بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نعم lendo shikat na li Allah yoyi ba funga funga ba ta ni mu funga yoyi zena ayo ya na bo ka funi wa fa yoni ta ga makui ta afin da makui man ta asu su ko wi Allah da wasin biyu kan ci sufuwa fa biyu kan fa sufuwa muni ala yiri nan bo ga yanzu ni bi muni ala bi ni nan bo ga yiri ndi ban turi mu yi sindi man da ga da ka bo aliya wi Allah bawi ishi don kafanto kwanci bi man tuna ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mun kai maga shi shashi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sallama ta sai ka salama ba man zamira yi ma ka fonta ba mi tun wannan iba shirkat tun washe suleiman ar-ruhayya fi Allah inni fa hadha huwa darsuna thani inni iba ambaro yi ai su koyi fa من كتاب الصيام لغتن داليوا ينك من منار السبيل داليوا منار السبيل إنه وقبل أن نشرع في قراءة كلام المؤلف وشرحه إنه ينقوم سكب ومندو إنسانك شكت وإنغا ينبون سنداليوا فا مفقشنغا يتونينا أحب منذ أنك أنبه من سوء إلى مسائل فتكفان بشيوه تتعلق أولا بالصيام حين كان برؤية الهلال كان غايزون دأمون من وهي مسائل أبابا بشيوه ذات الشعر أبا يفسع أكونا ولها أثر كبير أبابا نيرفان بشنة إن يو أبا تنغورا في واقع ناس تنبون بونا كونا ويقتر السؤال عنها بشبيجة نيجام تيريه إمي أولها فمنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين أبو بيدوان بيان نوتي شنقوت رنقنقو فمسلمين هل يلزم الصوم أفأوبي إيين جميع المسلمين نقوم شفا مسلمين بمعنى إمي نتوشي بقى مامي إذا رؤي الهلال في المدينة abai yi fahimci wanda ya bin madina na fa hal yalzamu sawmul muslimin afa yi kari yi ta fa muslimi fi aftar al abd tungu insan san biyeju fa yalzamu musawm fi amerika o bi yi ta ko yi kenga ma amerika wa fi australia kama australina wa fi yaban kama japan wa fi ngeri fa kama ngungunduni min na duwal da wata fangungu am ke la aman jili imi wa hadhihi almas'alatu hiya almashhura imi aba ambishi yo aba yusamana bi ittihad matali' tangayi fa ashikat kandam tam ba'mud imi wa qad ikhtara fiha alulama imi ba ma'alam bi fa'alanti qadiman kumi kumshi wa hadithan fa ba ma'alam ba ngana وتعود المسألة إلى قولين إلى يرم بيسنا عم بدنا كده في شكر القول الأول الشكرة إذا رؤي الهلال هو بنجون بعمل في بلد تنقو لازم الصوم جميع المسلمين مبو أي تنقو بمسلمين يجا واحتجوا وبيبينا وموتون قام بقول النبي صلى الله عليه وسلم فوشكا قال صلى الله عليه وسلم yele min somu yino le ru'yati tinjori wa aftirun ka mo le ru'yati tinjori na wa kanu yam hilal tabi yon da mut fa wajaba al muslimin ataw ay infadu ba muslimin yinka qalu fa mi wa li anna ma ka hada al am yi fata akana yuhaqqiqu ashak ga afa mafsadan na yiwuwa min maqasid shari'a yiwa ba ka ka yiwuwa in ba ta kai islami na ene mako ene wa huwa ittihadu kalimatil muslimin bayin fa ashali tikafa muslimiya bandi فإذا قلنا بهذا القول ما لم يبلغ أنزي شكت من اتحدت كلمة المسلمين ليش كما مسلمين فأسم بندي على هذه العبادة يوشنا فصام بينك في وقت واحد تندي فئمعنا إمي وهذا مقصد يبا يوبا من مقاصد الشريعة تريبا يوبا الشريعة إن القول الثاني بالي شكرا قال بعد أهل العلم يمفهم وفا شغايني إنه أبا إرمي لا يلزم المسلمين الصوم برؤية بلد أما انجيري معنفة مسلمين ينشيك ماشي انجوان بأمد انشمو وإنما أنا لكل بلد رؤيته أبا ننشمو ينجوان بأمد أنشمو يوين بأمد واحتجوا بالأثر مبيع مموتون غام بالأثر فون فني واكا يعني والنظر فايوا با يويون مي أكا أبا ساكي من دونغورنا إمي أما الأثر متى مفني وا أمي كذية أنكم سنة فمن شير ما با يتواجه في ساي مسلم ترين كم قرآديتي ما مسلم أنا من هلال رمضان أبا إلني دعم رمضان رؤيا في الشام وقابل يوان ما شام في زمن معاوية رضي الله عنه تفوق معاوية رضي الله عنه تفوق معاوية رضي الله عنه ليلة الجمعة تشيء الجمعة فصام الناس ويجا ورؤي الهلال في المدينة فيوم بيموت مدينة ليلة السبت بون الشيء جانجي فصام الناس ويجا فلما علم ابن عباس فلما علم ابن عباس رضي الله عنهما أما يكا ابن عباس يي ليري ونا بما وقع في الشام ليوا يا ما شام أمي أب أمي ما شام قال إني ولكن أبا يرمي رأيناه بيونا وي أجمع من بعد ليلة السبت كون الشيء جادي فمشينا سمنا فيك ونكمل قرون الثلاثين يوما كلم يجي فقيل له فرينيني يعني اني ابا فيك وفما انجونا يا قول الجماعة قرون شعبان كلم يجي عيني ونكمل ثلاثين يوما فرينيني ألا نكتفي أما أنجئني مؤنبوة ها يعني أبي ما أنجئني كفوة أم بنبوة برؤية معاوية ليوم بهم معاوية قال إني أنتم ابن عباس لا به هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى إني وهذا فهم من ابن عباس إني هذا فهم يبان من ابن عباس رضي الله عنهما لو ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشي شكن قال صلى الله عليه وسلم غير لي صوموا ينالي رؤيتي يجيني يعني وين بأمر فهم وابن عباس يو أنني لكل بلد أراني شنو رؤيتي يجيني كل بأمر وليس هذا الفهم خاصا بابن عباس رضي الله عنهما إني وهذا الفهم ينزو أمامه عندي مخاصا بذنبي بابن عباس يعني بابن عباس ودون ابن عباس رضي الله عنهما بل الظاهر معلم شيخ الإمام الحليم يبا ساكم لنقورنا أنه ميري فهم الصحابة أبان جبن بابا سعد قالتم صلى الله عليه وسلم إني لأن ما كان المدينة مدينة لم تكن إذ ذاك خالية من الصحابة مدينة كوني معفون دم دم لو أفندوا بسعدين غانتم يعني ني مدينة كوني بوغام بويش سعدة تلا من بوين أم بي أكاد ما نعبون دم دم من الصحابة لو بسعدة لو أفندوا بسعدة بل كان الصحابة في المدينة فسعدين غانتم كبن مدينة ولم ينقل فما أنكورم عن أحد والشليم منهم مريم ها يعني فما أنكوري مخالفة لينفعنا ابن عباس ابن عباس في هذا فيه man kuwar da sahaba da mukhalifa ibn abbas mi mu'ishati sahaba ka bita mufa'ali abbas ibn abbas yin da ba ibn walam yunqal shababi mi yunkwa an ahadin la ubon shani minhum mariyat ruko ba sa da annahu mi qada al-yawm ikabin sayyidu alladhi lam yasub iman jina yani ka fama sham ka yoyam mut ko ne ndungwa jama'a da jingen tan kenan fama dina yo ya fon din wad ntayanti biro na tabare tanga mu yanjuna do ya bi yake bore ko ande sonde na ka bombe bamman ju uce fa mara na min ce sa abe ki yo ku yo yira fa ka ya na kalma enyi lejun tayanti ne man jina madina na inni mimma law tikala yadullu an antum ala annani as-sahabata as-sahaba fa ta'abina ridwanullahi alaihim sai ma lawan fundu ko na فهموا فيقول أن لكل بلد أبان تنقول رؤيتي ونجول بعمر يعني شنقول يين بعمر وظاهر أيضا ميواد سادم دنقر موكينا أنه من رأي معاوية وما معاوية رضي الله عنه إن وظاهر أيضا أنه رأي معاوية in mai yiwa min ba sa shi mun kai man dongor ba mai cin wayi da wuma ba wuma muawiya radiyallahu anhu li anna ma ka muawiya ma ka muawiya radiyallahu anhu wa kad kana khalifa wa kad kana khalifa akabu min ba khalifa shi mutu ba muslimi ti rufu lam yubhath ikabi man shi ti mo lam yab'ath muawiya يعني أنجو بامي معاوية لم يبعث إكرمة سيسيمو إلى البلدان تنهوه فمسلمي يخبرهم من قبل سعقنك أن من رمضان رمضان أنا كلمة دخل أي يوم الجمعة كورا الجمعة وأن من لم يصوم من لم يصوم الجمعة مي من ما يجي الجمعة وجب عليه القضاء أي يقولوا من فيه مع أن هذا من واجبات الإمام fa kaza ba mi yiri yo ba bolo to fa yiri ya yi fa dun te suna lo kana yakun ya bi ka fa yin fa ko ngere na fa dalla zalika aidan yiri in tum tum ki ala anna mi muawiya radiyallahu anhu kana yara muawiya ka ban jun anna mi li kulli baladin abanin shingu ru'yati ne yiwo na shimu ru'yatuhu ne yiwo na shimu فشاهد إمي نتون نغامة أن من هذا الأثر يفل وكيان يدل أن أن تسأل عن الصحابة مي فسعدنا رضوان الله عليهم فيما لا يخلوك ونفهموا فيؤون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فتن بين كل قاتل صلاة سنة قاتل صلى الله عليه وسلم أن من لكل بلد أبان تنقوا رؤيته من دون شيء wa amma nabar ba ta ruwa ba ya ka yi wani yo aka bai wani aban goshin gama saba shi ne kalu ta mi inna zama inna zaman a bayar min ka fuzna ka fuzna ya tafawatu fil buldan ana sha'ni ka tungungu fa zuhur imi jura hunanga beba madina na sai sulebaru ruhaili aba malam ingur madina nan barin da labo mari da yin gatar sallallahu alaihi wasallam ya bi in fumi fadhuhu imin ga zu zura hunana le sandi mo dhuhur ko zura fi amerika ma amerika masalan ka fi yafu imin wal maghrib men gariba na hunana le sandi mo al maghrib ko men gariba fi baladin akhar kuma ungudoni بل إمن بيت تتفاوت الأزمان فانكا فؤنا شأنكر يعني أني فنغنغ فأما بتنزورات مولي مو معروف مغربا كأسريت مولي مو نعم مو مو مو تامي تافي وان تونو دهور أمي تون ولين كي با مجتن تعطوتو في بدن فو أسر يوم موطن بيا فو دهور babu ya faɗi to asar yi shika sha boko ne shika shi Sulaiman Rufeli imi wa bitali monke mbaran tatafawatu ru'ya tun wayi wan da mun al ta na kare wa tatafawatu al matali tun wa kan nan da mun dam dam ma bin sha na kare li ikhtilaf majin fana al azman fan kafu bain al buldani tafalungu wa qad an ushira ila ma arahu rajihan fi al mas'ala imin kuma suka mamantar shiyuwan ta yanzu wanda ya ba idan bara yankari ta yi in bishe na أذكر أصلين إني ما كنت شفعا غايم الأصل الأول هم غايمة أن البلدان المتقاربة تتحد مطالعها إمي كنغوه غابا مبارا مبارنا كاللين لم تمدع ننقع سنبندي إمي فمسيا مثلا فو إذا رؤي الهلال في المدينة أبو يوم دائما مدينة فإن مكة mu maka wa shadda bo shadda wa ta'if na ma ta'if na wa nahnu ya ba mu amfu iri ngunguna min al-budal wa tasata nguna al-mutakariba ya ba ngabshin ngabshina tattabi al-madina mu ba da fara madina fi hada ti wa yalzam aba yikiri ahl al-buldan ahl al-buldan ya fati iri ngunguna al-mutakariba ba ngabshi madina na as-sawmu ne yake li hada ti yi الأصل الثاني بارن قالوا يفا أنه إذا اختار ولي أمر البلد فيكا منيما يتنغى زيتون غابوين تنغو ها إيشوين يبو اتحاد إن فأش متالئة فاندم تنبأ مت أبابون دينا وأمر الناس مساعنة وندس يامني يكنا فإنهم يصومون بفايته طيب لأن حكم الحاكم المسلم يرفع الاختلاف إمي ما كان دينغا نغا سعب ونبا مسلمين أنا أمبي مفعل مفعنفل فإذا حكم الحاكم المسلم في مسألة اجتهادية بأحد القولين تمحضت المسألة لهذا القول إمي كويكا mureba nga ndiyinga ba muslimin sa nga ba muslimin eh liyinga ke fa tambi ti wo ara wai ma asina ne she ndi suka ke ni ta asikara mbuwa afa sose bara yankiri da yirin bishi ko ti suka mi mago emi wa wajaba ala aljami' aba yikari fa lungu ko mata ittiba ni bar al imam tasu ولم لم يرى المأمور هذا رأي فيوم مريبا رأي وسعنا يشن بما انزوني بويدا نيزون غاما وانت سنة كما إذا جواب مسألة اجتهادية إما كما قال ابن مسعود رضي الله عنه غنغيك ابن مسعود قريه الخلاف شر كله ابن مسعود قريه mfa'ana babu fumenten obire nzon kare ngat kungunguna lo fa pandu fata kaciye gwamnati samu gwamnati samsam gwamnati shishingu mfa'ana na bi na bagbo fa'ana tun shuwa ku yandi yayi ko ba afa bo sai ci ka ibnu mas'ud na gare mi ashi ibnu mas'ud al khilafu sharrun kull yani mfa'ana manten tabo fi mshaiwan kuma wani mfa'ana fara ko na ini sharrun kull aba fi manten tayyib ini al khilaf ala al imam in fa'ana fanun kesu fi al masail al ijtihadiyya da wanda ke fambi shi gaba wani ma'asi na gaban ko masail ijtihadiyya na yuwayo amma ma'alim burai ma'afoti lọ́ọ̀tàn buwam ṣe ilimi wa láàfú ní nan dumawu mana ẹ̀bẹ̀rẹ̀ mi zai láàfú wọ́n fi da kace ga kuma wanzu ko rayu wai na fin tun gwansa am fin tun ba man zira kam zai go yo kuma wo shi to ma to ku ma wali tin kun ke fum ke mu mu yayi mu yayi mu ya ba ma mu ai ko an riya ne mu ya qur'an riya nda yanzu ne ya qur'an riya ne ya ta yafi a ba fita qur'an ya bi qur'an riya ne yomi ya kuwa ni biya ni yomi ga an tambiya ni yomi ya kuwa ni ma zai dace bakin ba an ga kan na hatin ni kun ke mu ba su yi kuna fa mo tin ban fa dan da bram zai woyi fa an zai mas'ala ishtihadiyya shaban ma andi ma bram zai bo ma fa an zai ban kwanto ha yani ba kiman wanda ilimi ba ne yafuwa ya ya ba botun mas'ala ma ati shamma on shami ala yo ko fa ka bore mai su ba ma'alam je no kona mi mu ne ba ma'alam goro na ma wu kiman wanda ilimi na ya me yan ma ati tan she mas'ala tan she bi shi ya goma ri gori yi shi kace sulaimaru eli su mai ma'alam walidi ba yo ko yo bonda sai man zami shi kerere ne ka shi fi ita mo da mo wukmara wen gbori wara ka ta suyune ndam da mo zuwa ma shi ni ma andi ba den fa mo tibe ban kan ga suyune na ustaz ona di shi te kon di shi te ona di shi ona di ke je di ke ila di ke da yi ni to ba muslimi fa ze shetu wa tire ba ki man gomi den ga discussion for you de aba ki elli le wa kembo na lili bi wala fa na kore aban ami mono iba malam gura ki man guwati ilimi mbi me irin tunte mi iya ne ya ijtihadu na na ta mas'ala na tambisha na abayo iba ya ijtihadu ibu so won kwata wa ba fori ta ranka wukmana iya ndikiye mashukiye ma asisi mbwa ire iba ya kai in ma asine ta mas'ala yi won kwata na iya fakiye ya ma asine kiye zambo karewan kwata a kai akuyon ma ta ndu ndu ma wani ware an shi kai ma ma ko wu no yo su fara mutu wani yin kun ke lifin ke mura ke mo ndu ba ma ya da ya dinga yuta tsina wori yanzu nje wori riya wunzi nje wori shiri me yi ran tun ta ilimi ran ta abu ya istihada in kan jiya ngu shiyama koni nga ndindom nga kari ndindom nduna nduma mashi uyu uko jiri wanti abare ikhtilaf president ya shi ke baba ikhtilafan fa'al ya bulan ga kan ngana babu ma ashi tele shi kan kuna fare zo so shi wona yo mun nan goyin ko biye yoyin ton kole mutum min be babu abashu fayyantu a'a yi na kunga ina na kai ta da zoke so kai ta facebook kai ta whatsapp ma kai ta linki kun kai ta linki bushiri abu da umar ya ne re wani ko na tinga da kai na wani lo o ayobar ya ne awon ko na tinga da kai na wani lo wai wa mama asina ma'alamu in kuma ke shi irin Allah fa fone ilimi ni wa medin tuke ka ta yi istihadu ne iba ba guyi ga fokiye iba kwa ta ya ba foni na kashe fokiye na amma ke wu uba ya yi istihadu shi me yake irin tuke wanka ta bo ya ba foni ba da yanke man gambe kat na to malum mu kwatin gambe kat uga ndi ndo mbo yomba ga ugu ne e uga ndon yayi wa ban ba ta tuwon ta amju tuwon amju yi ba ba ka yani muna cikin ni ya shi na shi ban jere islami shi na fa yan dai no mai kake shi ara da ja ka ka ta hadisi shi na ya da kashi wannan shi ka tuwon a tu mai yi ta ga yi shi ya ko wan wa ba ta kai ta be ayo le upatin ga amtin da yi yo da ba wa masala ya ba bo masala ta an ga mashriban me da tu da iri ni ga an bi ta wa iri yema en ba wancan ma mbuwo ya ndindo wafiya mfuruto nguma wala mi fabil amsilati tatabayyanu al-umur amba yakabo mbi kamfu na yamyam kiye tanza ya mami muku aba pe furanda pe la tuma towa nam mona tuma to amba da pe ni bi ya amato to recall mbi ngonga mfaada insha amfaada fatuma nda pe min farin bayon sa anguyina ishi ma ta ngun kum son da me min da pe mi tu ma pe min da ndo kai tu ma pe min da ba wa be ni ke pe mi abanda pe mi tabi bin kware su do sai kimi ya ma to to ko ni ngam fa na shi ni ju bu mi a kan fan do mi jurin ga ba bo re na fa ya ga ba ne won kuma ibi gura nan jurin ga ba fa do mi mai ya atin da ma yayo nsa angu kɛngu bɛta mi mu ya kɛyi su ma to wala mɔgɔ mun tɛm dɔ mbe shirima tuwa aka kokari cikin shibin wankun bai bai ba gwadin kun shibin ga ita yin yamanje na yi ba na yadda kwanto sun zan tuwi wanda wanda ne sun zan mi te ni yesi tuwi wa yana ye ina ko ba ba sai da wani shuma da ba ta da ba an fa an buga mi tuwi da lamfe bai he yi mu lamfa ba tuwi na su fe ni tuwi su habi fa su ni shi sun zan ne ni fe ni yesi mu ki shakirin aka domi a ranar ta so da fa fa ka kallo umani ba ba mi mun fa ji ma da in shi ma da su fe ni ku da ga da ni na fa wani ko ma da ngata fa wan shi bo da salir ka ponta fa lan ga da fa shakirin su da ibidin su an zai ashin yon kun ka ponta ni islami ni ayen shi ba ban su na ta fe ni bidin gon kuma mun ga ma ka cin domi mun ga ka cin domi ko pia akuzabe ishike pomba emate uyo ko azade ngoruko man tamma kati man zike ndangai wallahi wanti wa mamombi yimo abiji wote ndini kweli ayo bunje na ndi umbole ndi ubi ku ubi ubi ku ubi majini na yimo tena inkanta miji ate seli ijiran sege imanje ngabakandu kuwa azira imanje tende yi e momo ta kare na yeshi ki ayaran an ji an kori min yi bu wembu yi kan yeshi ma ke na ina bari yeshi ma ke yan gusa Allah na fukan su na tangayi ne na uban ta ali ko sako yi shi ka koyi ya danje tangayi ni ya zan mafuwar yan na da an yaran je ni in ku ba kun san da ne in ba kai ne ma ko mun shi mun ne ba da mu bokat mana fentin bokat ya babu mu ban shi ku kai mun ngara aka anda yi ne ba ku yi shin kan koyin ku inda in gwadu fa amin kuna yi mun yi mu ba da an gena ai da man to ne yi mun jim an ka fara ne gomi in she mu ne prono koyo bon ga akan su ko shi ka kace ga yi mun kare ne ko gumsha ko sha mi ala yi ku fa bu ya mun yi mun shi kan ma'alam ga ya ko ko ko bu ushin ga wan ke mun shi ka ba ma'alam shi arabi kanta shi ne sai ba ta ni na masala ijtihadiya ni wa mungu so kurinti shirifa ma'alama ko piyan fu rubo da ko yu ka fa na ta'ira su yu ko na fayi mun mbare so fero isri ma ta fu se peni fu ni ai yan baba mo peni ba fu na bai ya kaballa o me fati ni kenan fa ba ta ta goyo mi ba ko peni fa ba wata ta goyo ma ge to to ikon bu ba ka si bo ta aka aka mun ku shin ga mu aka bari an gongo mu in to ni tan dani duk in ban ban kan ban jiyan wani maski Allah a Qur'ani ne ma zai shufi ya ne ma an an fu aba on sha mi ala yi ku fa bo yi ba mani din ci kai na moya ba bu ala mo moya mi ba bu ala mo on sha mi ala yi ku fa bo tayi ini وكان ابن مسعود ابن مسعود شافه رضي الله عنه يرى القصر في منى وبيد إذا أنت يوتم هذا علم تشكى كرتين ابن مسعود تبني جواني وانا وقم قد منى في عجل فشكوته وإنما تم عثمان رضي الله عنه أبا وكوية عثمان رضي الله عنه تؤتوره كيرينا يعني تشكشنا نعم أتم خلفه ابن مسعود وعثمان بن عثمان يغني فامبانتو yeyo ni ne ba yiyo na ne kuta mina fan to otu su ishe su ishe na ya tini se to otu ma da Usman se ruwa to otu ma da Usman radiyallahu anhu majma'i imi fa idza ikhtara al-imam ra al-qa'il bi ittihad mata'i matali' وأمر فإذا اختار الإمام الرأي القائل باتحاد متالع إبي أبو ينتسي سوين بو إنفاس كندم دم تمبأمت أبو نينا وأمر أهل البلد إنسان فارنتو بالصيام ويجنا تبعا في مبار لبلد مسلم انقو ma'ungu musulmi ba musulmi wa sabatat afma inda hukui a ruya ne jiyon da amin ime fa inna hukma bun diyin gama alhakim lil muslim ndinga ngasa aba muslimina ba muslimina yarfa'u niza api isira yani aba minena ubajin sangu mbanan tesiri ba muslimina amma ongu ya ba mun kabo na gabi yuwan da amur tesiri iba ti yunan sangu ne yuwan ba yungu ba bun baran barana ya yi ndam ndam ndam da mu fa ba go ndi ba ya ngu ya ba mun kabo nan fa yi tena e min buti fu api isira ba sun gami wani inci ne na o sha'ani ala yiru ko fafo ala silin tufu ko kuma mbukusan famin gobe ne yana yau sun ma bala an san shi kacin wace suleiman rohani ne sun ma bala a kulu ime mana zane an na lade ya zan aro ne a shi kacin suleiman rohani a cikin wala ime yi a sashe ne ma man da wangore na wallahu a'lam a fa alamar jimin na anna min kulli baladin abani tenguru yatu ni joni timbe mut ishe mubanjo yin da mut ya shika ce Suleiman aruhili atizawullah ini wadhalika lima dhahara lana min fahmi sahaba ridwanullahi alayhim ini loti yuko wayo asa shino ko mandongora take lokotin gunga ba sa'ade yo tema ala ba fulu ko bonona وإسناد ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دير ويجونا فذا سنة أنتم صلى الله عليه وسلم إمن ولأن المشقة مرفوعة عن هذه الأمة بإمام يوما إنكام كإنكام يوسهم سارنا أبا يوفي مفندوي يقوم سفرا ولو كان يلزم المسلمين أبا ماذا أبي بيشرد فمسلمين الصوم بيته برؤية بلد لإنجون ششنهم نبعمت من البلدان لو تنغونا لكان في ذلك مشقة مؤفات يريون مسارة فانقام كنغام عظيم أبا بينينا إمي الإسلام جاء للناس إسلامي كنا نفل وفي كل زمان تنغون كافر ومكان فالي منذ بوئت محمد صلى الله عليه وسلم لو تكابل شيء أنتم صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض وميكا ألا تكب شندوسية ومن عليها فابوبا أنتما يكون إني يكون ولو كانت رؤية بلد واحدة يلزم منها يصوم المسلمين أبن بيو إشندي ينغم بيو ندمت abisingit ni fa musulmi yin ke bolo shiri gona fi baqiyat al buldan tashin gunguna la kana fi zalika harajun shadid mbwa afa tiri gona fare ro abari kerira li anna ma ka al khabar fasaku la yasilu adam wani ne ila al muslimin an fofa muslimi illa ga ya ba da ayyami wa ayyam ko ma zamfaliyan dumbo faliyan فيما مضى من الأزمان يا أي أنكم ستن كان كافرنا إمي وفي ذلك مشقة أنا في ونمسرة من كام كنغام حيث تنا يبقى المسلمون إمي نفع مسلمي تشو مثلا في المدينة مدينة في شك بوت فاتو إتي أنتمي بونغا بمسلمي مدينة تشو بوت فاتو هل رؤيا الهلال ko bi yon da mun tilbala di fulan tun wuki kiye am kalam yura fa ma juwe ni ane mu funa rawan su tun gumu mu abadan kam kan gam man ta man tan kuma sufu ya ka ka bafo yin biya su san tan wari to mun ba su za to ko funa mu funa rawan su mu wata ko wata fa ke ko bi yon ga fa madina ni amma dinara su ba da fa arbi ko bi yon mun maka ko bi yon mun kujadda ko bi yon mun ku kameruna yisha bai ko shi kare ko nta nye mashi ko yuma shi ba ba dai malam ko shi maka imi wa yabka ulaika fi shakkin shirin shi ko yana da shi ko ta fado hal karu ya al hilal ko fi yum da mu fil balad al fulani dan wuki ke am kalam yura kuma anjuni imi wa laysa al khabaru mutayassiran fi zamani min al azman imi shi fasa akan bi ko liyakari irin kafu irin kan kafu imi wa kaunuhu tayassara al-yawm ene imbeshi yani pesa ako mbili yupo liyeji yupo mshi la yanfi alharaj ama ntiri mu nkam kangam ama ntiri mtar aka mana mtarinti لأن الإسلام أكا إسلامنا جاء للبشر إسلامي توا وما شيء بابا سعك ها منذ بئس لوتي ka nga ta mu sallallahu fashe shi nin tamma ani kai ku antama wa alaina kun in ya ba ti mi ko zai mi in al mashaqqata fi hada al qawl dafi'atun lahu in in kam kan gayu aba ti yi fasa akana aba yindi ire yo in wa amma al qawl in hada al qawl ani ittihad masalih mbashito mashika yo ban zai mi fan shigar tangayin fa a shigar fandam dum bayan mu aban dina me yu haqiqu ana shakkan na maqsadan yuwa shar'iyyan ya ba yin ba ta kai islami na malam ne fa ghairu sadid ira shika ni te ni ali shika da ba kari aba te ni na ibi li anna ma ka adi al ibada yi wusuna mu'akkasatun bi zaman aba yuya muka afu shi ko da muka afu idza hal hada zaman amma ku ya kai irin kafu mena wa ka al ibada ibada fa amin ya irin wusufa a irin wusun muwa irin wusan to me yake as-salati ya tawtu malam ne fahimin shi ne halku yaqulu qa'id ga yanzu yawar yami نوحد وقت صلاة الظهر وفعش فلتوت جورا في البلدان الإسلامية والإسلامي أيندي ما أفا اختلاف إنفان الأزمان فانكافر ففرفر إني أو يقول قائل إن قائل زي نوحد wafa su waktal maghrib fun bayan gari ba a yindi min ajili na ci ittihad in fa'ashi al'umma islamiyya ko mun shaba musulmi bayan dina in hada ghairu sadid yimdi moteni hadi moteni hadi ibadatun yiba wuce muaqqatatun aba yuyin ba ta kira bi zamanin portfolio إذا وقع ويطلب منه وقع العبادة نامي وهذا الزمن يرفض عبادنا أن يقام من يجوبان ما يعرف برؤية فكان يجيب يوم بأمر فأنجي من العبادة ما يفعل كفون يوم بأمر إني فأقرب الأقوال إني شاكا زرشي سكتكما والله أعلى على مجمع أن لكل بلد أبان شنبه رؤيته ليجورشين دعمه وأما المسألة الثانية بشك من بار بشيفة فهي من رأى هلال رمضان وحده ayan da suka ko da kuwa to kon mace na ma ayu ko ko ya kuwa ba kun gobe ko mi ya mi yare insha Allah a sha bubuka Allah kan foro no ko ko bo ba da bangat ifa ifa ti teliye ne ne ra ko ni ke ne kuku mati ke mon dindi nga ga yo nga yi ke insha Allah to pe mala ka bu mandu yi ke do wato ko maten na to shika ke amal mas'alatu athaniya ke pe ma ala azza wa jalla wa sha'ani ala shi ne su kon fafu wajen bada jabla ka pon da mi wa yo ban fa tam men ko shirye ka Allah su ne na ko an kan danin sai ya mshumo pomba ponge para pwe epo wanji epo yim wallahi suna la yanfa wala yugri min al-ju suna kam gani ana mjuri mu lotin ji je ilimi wamba momba manga kan suna mi mu abari are kubiya kubire na uyemi amarenu kubillama pon pon 20 nga shi tuwanti nga mka nga mika fu iya lipu manji kwen la nshuru mshi njiwa mpu yo kala omi bamba wamka njiwa mo omu ika mbina njifa hadisi shambia mandala ya kishi kwi shirme da bai ne shadme ayan sunanyi ayan sunan kunyi ayan sunanyi ayan sunan kunyi ya shek bin bas ya shek usaini ya shek albani ya shek yanga sifote balo na ta ya shek mabu ma yi wanda lera wa kuni ba ya kan ga cikin fata shi fa support fan club mo bu ba wa ba fan club sunna mo bu bu ngani ba fan club sunna da mu ne zai ba ahlu sunnati wa jama'a na a ba mu ne fiye ku ba yi irin ma shi min ban shi ta bai barayani na bidiyan da mu suka ga fonta ba ba da ya an tumi shi ka ba ma an hubo bin gungu ya an tona an to mu shi arab ayu allah azza wa jalla bi yan foro ne ko ka ko gan jambu shi ka ba ma alimi da lo shi arab fa shi fam shoku shi sai shi shi na ndi ta yi rana ala ikayar batani fulu wa bona wa illa mu fi haka kai ta mutu shikat ishe ma'alam ke ma'alam ga to da Allah ke ma'alam ga ya sharhu ya amfa bata aka ba ranar ne yi fejin jiya na ani shikat ma'alam da umuni ne da ni yan fa na bayana kafa mun kare na a cikin bayana man dongori ne yi ita jiya na ima an zaɓe boshi a ramfa da shi kwami iri ya yi koyi wo in kuma na fa yi yanzu na fa shi ta bai in zo mi ya yi ne da uku yi ni fa ko ma fa musulmi na mu'amma na an zeno mi ko yi yar yin bi ku o kai ga ba shi ta mu'amman ka a bara nan ci nan ci na la ba man ta ga su ina nan ka na ba tin to ya su man da inda modan ga ji kita mi du kita ji su e mai ba su ka a kan ban su da ba ba su ne ga ni ba ka na mo ma fa da politik ba ta mi tin e yo fa ku e fa ku yo fa ti yo president ga mo fa an ka su mo ma li mo ma tun ba mo ma barana mo ma kare ku bi shi fa president yi man tan bi ga su mo in tata bi ku kum shi ba la mi bi da ti yo mali ya wa ya aka amure ne ku yi irin gayi ne wallahi wasa wani nan ga ku vraiment fa Allah an moto ma fate biro vraiment to moto ya ma fa anan ke fonte mu ya mi ga mi ga mi eh ku to ya ma tu ba ya ma tu ru ya ma tu ku bi ga fa ba president Africa ya bi su mu intente fa kan sa a shan mu ti da nan mali ni ku dabo sai ga mali nke nan aba albani man da malam gurar shiga mutum ba ga mutum ko ngai su mai yunku na nan abin da bi isa ma'u sayyid ya bu ba fan club sunna ina ta kofo da mandala ya hadisi da hadisi ya ba ku yiri an kan tibu kai yi kun wallahi alam kai ma ji wallahi alam ya shi shi ku a ka ba fan club in gudu gudu ya ci ke ban shi in gudu gudu a ci ke ban ga ya ji su mana ga ga bon shi kan ganin ya ji su mana in kin dan da jiri yi mu da ilimi ba ji na ba zakari aba zakari min da ga ka an ka an je mu malami yi malami yi shara ya boye shi wani an ka da fara fa amma an mun gore na mu ba sa kan ga ba fa kai ba sai Sulaiman ruhaili wa ban yi da yaji ko bai yi ne ta mawashi kajin bushe mi yi hadisi na manzina a ba sahihu magaka fa muhaqqiqun fa ma'alu ba ga kira hadisi na iya kafa albani ko yuna abu umma alai da ta shi mali yayi yin shari na shi mi ya ga kira hadisi yi mu ba ya kan kira hadisi ba ko ko mun bai wace na dome albani da malam abala rufi shi da kusaini ne wuyu ne ka wace ya bazo ya nti wa man tan warami ala su kun fa kun ga kuwan shi ire ke mu da shi Allah ka ta kare faram ta ti shi huma da mu ke su tan ga su ne shi ro ka bange ku go kare ku shi ilimi ku na fare ti su ko ruwa ka banto yi ire shi do bolo ori wure ra ba ran kare ba pe kare na ko sha ni ala yi ku fa bo ka fota هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين